shiru ba tare da bata lokaci ba kamar yadda aka dinga sanarwa a kafafen yada labarai kuma mai unguwa ya bi dokoki da aka turo mata da sunaye to daga cikin sunayen wanda zan kira yanzu mu tabbatar da su na tabbatar kuma da irin za su akwai wanda muka tabbatar da sunansa a cikin wannan takarda tamu daga birni daga hukumar lafiya ya gabatar da su a wannan gari yanzu zan kira suna ɗaya bayan ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba ina ɗan auta mai gidan dutse labbaika labbaika labbaika eh, kada ka nufi mai gari kana daga kana kana kaza ka dan ku ce masa

sai na uku tanye kaba kamar ba manya a gidan ku ne ba tarbiya a'a kutare haka wallahi kutare uku ne a gidan kaga da manya ai kurin baturen da to baba na ma ban wani na uku ba tare bata lokaci ba zan kirawo na uku na uku ba wani bane na uku ba wani bane eh abin da dai aka rubuta takardar yadda kwamfuta ta fito da ita na uku shine na yar auta Hai, kurkurin! Ku da hayyacin Ta to al'amuran nan na wannan aiki da aka ɗauke ku na wannan shiya eh, don wannan shi ne guri na bakwai shiya ta bakwai da na naje nake gabatar da ma'aikata akwai doka ba a ɗora ku wannan aiki don ku ci mutuncin jama'a ba ba a ɗora ku wannan aiki don ku ci mutuncin wani ba duk wanda ita mutuncin wani dokar tana da yawa an ɗaura mu ne mu kwaci haƙƙin dauda ko eh, eh, eh, eh. kwace za mu sa masu za ku duba ban daki kana ta tofan yau na za ku to za ku duba ban daki na biyu inda ake zub da shara na uku gurin da ake cin abinci ayya eh, kuma a naɗa shugaba to waye an duba nice nice ce ba ni ba sunayen da muka duba a nan ni dai na ce integrated integrated wanda eh. Eh, kowa a kwalayen ku da aka shine auta mai gidan ah, sai a dan uwa ne dan uwa ne eh, kai din ka ci hon din eh. eh na ci kuma ka ci fosal su eh ka eh. ni na fi karfi a eh yan ba za ku saukai da and kano musu saurara mana gaban kuna gaban mai gari ba fa anya akwai manyan gidajen a kusan ni da kai inda nake wallahi akwai baba na ma kutu ni ba kusan da kai nake ba kunna ce ta sa ran kai dade Allah ya baka rai ai ku shiru i ga muku in ba za ku sai a fa canja ku ni da da a gidan ma ya kare manya manya na suka kare wallahi da kutare ma uku da mu kago akwai manya Allah ya baka wani ni ba zan juya zan za a kawo wasu daga binni za a kawo wasu daga binni za a kawo da za a kawo za za a kawo da haka ah, kai kai kai kai nutsu ku nutsu ku nutsu ko mun nutsu dan hausa ku nutsu ka kitta kyata ya ci zama a makaranta gyara kai kuma ba oh haka yi gyara ke kuma ba ya mai kama da biroyi wanda zai ba mu abinci Allah ne zai ba mu abinci kun ji dai da aka gaya muku ko kuma ni ne oga ranka ka da ina da magana magana ta oga eh duk wanda na ce eh eh duk wanda na ce a ah, a ah, a ah. sannan kuma magana ta lafiya lafiyar za mu ɗauko ta tukun da da mu kawo ta ta rika nuna mutane man aiki na yi muka ni dai abin da ke so da ku magana ce guda ɗaya ban ce ku ci mutuncin wani ba ba cin mutunci no no disgrace ai kaman yadda muka ce mu masu kwace haƙƙin dauda ne eh, masu kwace haƙƙin kalamai za mu iya kan kokarin a ah, ranke daɗe ina jin ka wannan kokari in naka ne na'am abinda muke fata dan ladan haƙƙin su ku saurara ku saurara into that. mana nadi ku kwantar da hankalin ku kowa ya saurari shugaban sa gababban wannan shine senior ni ne mataimaki wata ita ce shugaban masu shara ko kowa ya saurara haka aka yin a mutanen gari wai nake ga ko waye ya fara aiki ne tun da kan gari eh, kowa ya saurara tun dan hakkin su da za su eh, eh, wannan zai zama duk ƙarshen wata kai za ka je birni ka zo musu da shi kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kana gaba zan je shi ya gaba ka san na da dura asma ka san ya ka rike eh. mun gode to duk kwana nan ne zan ringa ka mana albashin mu duk karshen wata shi zai shiga cikin gari idan ka kawo saboda ma abocin cin bashi ne wannan san eh, nawa zai karba kai rike Mike mana, mike shi dan hausa. Kai ma hukunci. A wai duk tsaftar na fara. Kai ma hukunci. Yo da kai gaban gaban kaguwa ne da ya ta. Eh, wannan kenan masu yaki da dauda ne mu barista eh. kundu kenan barista kundu barista kundu shi ka san barista kundu shege ko kuna da kuna da dangi a can shi mu ne lokacin aina suka je da bai eh, da aka ce za a baro shi kai da kai aka ce ai wannan din sai ya bata ah, mun ah, samu wanda mun samu wanda isu ba billahi da ya ka aka fito daga daki to mun gode mun gode ai a shekas a ran da ka wani labarin mun gode aka yi aka fito daga daki bai ta inda ka sanya mutu ya suma ai zafi ne in ka sako fasa zafi ko eh yalla eh, bai ya eh. fake ka lafiya amin amin sai mun haƙura to ranka idan bai sa kundu ke da eh. sa kundu ah. a motar gwada ta ka kazo salamu alaikum karimatu eh wannan da shi komo daga nan nace komo daga nan eh karimatu abin da ya sa na zo da sauri eh. dan ne miki albishir ke ma ki daɗe wa Allah godiya na ci gaba an ɗauke ni aiki eh, an ɗauke ni aikin duba gari an ɗauke ni sun duba na an auna ni komai cancanta ta ta kai ilimi na ya kai komai na wutsayi na na kai To yanzu kai mai gida kai da 'yan boko nan mata zamani ba yi kai ba. Ta yaya aka ɗauke ka aiki? amma kin ban mamaki kin ba ni mamaki kuma kin ɓata rawarki da tsalle inda nake tare da ke nake auren ki, ban taɓa tunanin za ki min bakin ciki ba sai yau ne na bakin ciki mutumin da ya samu ilimin qur'ani ai shi ne ita ita da dukan ilimi a kansa ina da bakin gwargwado ina da alqur'ani a kaina idan na rinka tilawa laraba ma wani lokaci har burge su nake yi amma ki ce wai ba ni da ilimi to ki ba hankali aiki zai iya faruwa ta kai sai na kama ki na tura a zo a kama ki a zo a hukunta ki duk wurin da ki ni ma din kwarai aikin naka a gida zai fara Allah ko zan fara ta nan oh. kuma in za ki share ke a cikin gidan nan ki samu kwando ki rinka barewa kina sawa a kwando kuma kai malamin tsafta ne kuma karki lalle a cikin gida barkatai in za ki kada miya ki tabbatar burugalin ki kin dira sha a leda in kin sha koko yin ki sa sha leda ki ɗauri. kuma kullum ki rinka nade su da tsimma tun da kwarar ku ne ma kwayan cuta suna shiga wani ya zo ki tuwa sai ya kamu da ciwo eh, hey wannan ta dan girman Allah aikin nan ma ba ya kamata fara ta gida ina ka kaya ba ba ki nake wannan kayan da abin ba tsafta ma yanzu za mu kau shi duba gari kenan yan duba gari shi aikin da ka samu eh, aikin da samu kenan saboda haka a fara aiki da gida kuma mm-hmm. wani duk su kuma ma duk sai an babba ne wannan da ya wannan kuma aikin ka ne nan ba ni ne gidan ke ma kuma duk bayan awa biyu da rabi kirin rinka saboda ni gran da na ji tsami ko na ji wari a ki zan iya tare ki ki abinci wannan man gada sai mun gada maza ki ka ce dai mu dinga wanka ai tun da ka shiga ni wani ji ka eh sai ke za ki caji na ko ni zan yi cajin kai tun da ka ce ni dinga wanka sai wa ina da kyau ka dinga a ni da yake ni mai hukunci ne ko in yi ko kan yi ra'ayi na ne yawa hukuncin kawai kan mu ya kama da mutanen gari kai amma ko baka yi ba mm. yanzu kan ya sa a lebu din gari mu, ce kawai da tun yi ya sai a lebu din gari eh, ina bakin ciki ne ko kina farin ciki kurakun tsawo to abubuwa sun yawa a gari. Yanzu duk abin da ka ga nake so in gaya maka akan wannan maganganun. Wannan aikin naku ya yawa ya tsawwala da baki ɗaya kun matsa wa mutane kun matsa wa jama'a. Ni yanzu ta kai ta kawo ma duk inda na bi nuna na ake gidan suna ne gidan biki ne duk inda na nuna na ake yi kuma ba kowa bane bai ja mini kai ne. auni na samu ci gaba kan aiki na. Bai ki taya ni farin ciki ba to bakin ciki za ki taya ni ke. Ni ba bakin ciki nake ma. To ina zuwa ne. Nan layin su ayye da layin su su marka gaba ɗaya in na bi har leƙowa ta katanga suke. To da layin su ayye ina zuwa da layin su ayye da layin su yar marka. Abin da ya na zo gidan buwa ne ya mulkino to gidan ne bala ɗan garba. Duk gurin da na je na aiki in ba su yaba min ba ma sai Allah sai Allah ya saka mu kuma abin da nake so da ke shi wannan aiki namu shi kansa bature da yake karanto turanci lokacin da za a rubar da ni ai na ba su mamaki bature i turanci ɗaya ni ma ne ɗaya raba daidai in ya karanto sai karanto in ya karanto sai karanto ga alƙalin alƙalai wani ko ga kuma shi jami'in ma'aikatar tamu shi ma ana rubutawa na kare turanci aka ce na sa hannu na rubuta daushe na dan gidan sahura mai da bai bai daga dan gidan sahura mai dan wake na dan yarabawa mai shayi duk na rubuta aka ce to na burge kuma na rabuwa na riga na rufe an riga sa hannu aiki ba sani ba sabo sabo da kaza baya hada yankan kaza in kai sabo da kaza in ta kama da yaro arka burbu sai kaza ka yanke to za mu fara aiki amma ni albarba ɗaya da zan nema a wurin ki kalimatu duk wurin da kika ji an zage ni rubuto mu ko imin lis a wurin da aka rantsar da nema sai da aka ce lis eh lis everybody of <laughs> the korafi a rubuto su warai Aka ce list everybody. Dakata ina zuwa. Dakata ne ban gadi. Na ce ka dakata ina zuwa. Ni yanzu duk wannan abu ta kai ga haka ba. Ni babu wani list ɗin mutane da zan yi na jama'a haka kurin ta da fitina ni ban gado ka a wannan masifar taka ba. To in baki in baki in ta da fitina ba ni zan tayar miki da fitina. Ni ɗin ko. Barai. A ce wai ni mace maimakon ke za ki rinka za ki rinka ƙara min kaini akan aiki na ke za ki rinka da samun sanyi ta tana sanyi harkoki na suna ina karaya ko aiki ba sani ba sabo tun da na rantsi aikin bani an ba tsintsiya ba tura ne bani an ba ni ban gara turawa ne suka bani ga tebur ya kuma sai na kare ke dan na fasa aikin da zan yi to sai na yi aiki saboda haka zan fara fita kuma yanzu na zan mulki da zan tsora kan aiki Wasan ci gaba dai ba. Bari ku na ci gaba. Shi kenan. Ai korafin bai korafi. Kuma ku waɗannan mutane ki min lis. Sai aiki ya mun gino ta karku. Me kosai ta ja ka sa a kwano. Kuma ka ta buɗe dole sai ka sa shi a cikin dari. Kuma aiki ba sani ba sabo. Tun da mun riga mun gina zuwa kuma za mu fara. Alƙawari ne muka ɗauka ba. Sai na dawo. saboda yanzu duk inda na je a makota a unguwa in na fita sai an nuna ana magana haka ba dan Allah wannan lallai ne fitar kuma an nuna ki akan mai makanin ake nuna akan abin da kuke na daukar kayan wani ko eh, na eh na daukar kayan mutane ah, ga ni dai duk ya ba za ki barawo ba amma ne sai dai a ce hukunci mun tsawwala mun takura mun cizguna wannan kuma muna da dama muna da iko muna da yadda za mu don Allah ya ba mu dama Allah ya ba mu iko kuma Allah ya ba mu yadda za mu gaskiya sun yi gida ga sanda sana'a wannan ba sana'a ba ce ah. duk inda ne ba ana nuna da ana ga ta sana'a da matar sahaba don Allah ki daina ki daina zuwa ko ina kuma kawai sai yanzu na gida to ina da unguwa to kuma in ya da wanda za su zo gidan Eh? Wanda suke zuwa gidan sani. To a daina zuwa mana, a daina zuwa. To ya za a yi ni ba zan fita wani kuma ni ba za a zo ba. Shi kenan. Sai mun wani kuma sani. In ba haka ba za ki fita. Ko? Za ki rufe. Eh, eh shi ne na ce idan ban canza ba za ki iya saki na. Ba saki amma. A ah, za ki saki mana. Tunda ke kika je kika auro ni. Amma in ba saki akwai shawara tsakanin da kai kuma na isan faɗa maka. ye ba ta mun ba. Gaskiya ka san Ba ta mun ba. Daidai in kin ga za ki sake ni ki sake Ni da mun ma in banda ni din ma ni ma ba kuri nake da ke. ki ya ba a hankali ba haka ba ta yi zai zuwa kai. Mutunci kuma zai zama kaina. Ya yi cin mutunci zai zama kuma na Ga yanzu tun da kika zo yadda kika ci kina ƙara tsaho kina ƙara ƙiba. Ba haihuwa wallahi zan yi tajiki wallahi ina mana ai tsaje tsaje ne ka san kai ma zan iya tsaje kai ki kai ki kai dade abin da ya kani gurinka hmm. ka san sha'anin rayuwa yadda yake yau da gobe sai Allah kuma yau aka waye gari ko ɗa ne kake da ya fita yau ya shigo da kuka gobe ya shigo da kuka gobe ya shigo da kuka ko kai mai kawaici ne ka kama hannun yaron nan ka je ka samu wanda yake dukan yaron nan ka ji ba a ba dalla akwai yaro dan auta da wata yarinya yar auta yar auta yar waje na eh da kuma ai ta ce eh to ƴaƴanka ne yau dai karo na uku kenan ina cikin tafiya na tofar da yau suka tare ni suka kama ni suka wulakanta ni suka ci min mutunci suka ce wai kashi kai za su yi masa tsarki ita ka ga Allah ran kai dade ina aka taba irin wannan wai kaza ce kashi wai a ce wai wai an kama kaza za a yi mata tsarki ba fa sallah za su yi ba ba kuma sallah take ba tsarkin me za a yi mata to baba ari kaga wannan ai wani batan basira ne wani roƙon Allah da goge haka ne wato ni ma fa sun taba ni na'am to wato su aikin da aka ce kawai ban daki aka ce su duba sai kwanuka da haka na cin abinci ko ba aka bani ina yake duba gari ashe abin da to ni kaga abin da suka yi ne kai ma da kanka ni kai na din ma a gidana magana ta kare wanda cin mutuncinsa bai bar ubansa ba kuma in ya ce mutuncin uban wani ma ba ma abin damuwa ba ne a'a ai kuma shi kenan na yi ganganci wai haihuwa da damuna ba za in koma ai na ɗauka ne kaɗai suke wa shi sa ne shiru da magana, to ashe abin nasu ya fara yawa to in Allah ya da zan ɗau mataki to Allah ya sa na gaske kake nagode zan dau mataki madalla insha Allah kai kokari ka dau mataki wannan abin zai ja ka rasa da wannan kaje eh, abin ya yawa mutanen gari fa banni za su tafi su kara ka gurin hakimi wannan gaskiya ne ko ba haka ba Allah kiyaye ma yawa a ah, to in dai kana so ka zauna a kujerarka eh, ina so wallahi kar ka yadda 'ya'yanka su dinga ja maka magana suna ja taba kayan mutanen gari suna cin mutunci su shiga rigar mulki gaskiya nagode mai martaba ba haka yake ba wannan gaskiya ne ƴaƴansa ana zaune da su lafiya kuma suna girmama jama'a suna girmama mutanen gari gaskiya ne wannan yawa karka ganka kamar dandan masallaci ah, wallahi ka ji gaban mai martaba ce ne kaji da ka tafi kan kai mu rashin a ah, ai mun dibin albarka magana ce ta gaskiya ba ba ta magana ce mu gobe na ce karka ganka a zaune shirin kamar dan masallaci saboda na ce ya ta a ciki shine zaka fara mun dibin albarka to kan kai mu dibin albarka Allah ya kyauta ban ma ba ai ƴaƴanka sai ma dibin albarka Baba Ali. Hmm? Ni za ka yi rashin mutunci? A daga baya kenan sadaka da karuwa. Eh, ai daman ka san ka fito da su kuma haka ba caje ka zan yi a'a ranka ita dai ka san dabin da daman anan nake sawa to fito da su na fito da su ba su kenan ba su kenan ranka wallahi ba su kenan ba ka ji na ci wallahi sai na nan sai na nan kaga takarda nan ma ba su ke wallahi su ke na rake ban yadda ba ai Allah ya dada ma girma ka san Allah yan nama suna fito da fito da da da akwai akwai fito da kuɗi ba ko mere ke fito da kuɗi to jikin ka da aljihai ka ce wani wai su ke nan bayan na san da su ai da aka kasa wannan wanda wannan wannan wannan goma ba eh ta wuce da wallahi kallar ke dade ta wuce naira goma daman a jiki take nan na fito da ita da safe. wa ta yi da sanar ke duke ta fita. Allah zan ce ta fita da safe. ta rike kudin sallama. Ta fita da safe. ka rike kudin sallama ka fito. Amma ka san da ya kamata ka ja girman ka. Tunda dai baka girman ka ranka yi. Thank you. kai da safi abin da na biyo baya na bashi na to bashi na kuma zai fita an da ai kai suke da kai ban taba ƙarya ta ka ba mun yau ƙarya kake kai kai shika ka da na kina shika to shika na kina shika hannunka na kina shika hannunka hannunka na kina shika hands up har ne za ka rike bakin aljihu wai sama nawa ka boye to baka da sisi a yau baka da ka ce hansu om na daga ba ka ce hansu dawo ba zan ce hansu dawo din ba ka ce hansu om na daga ba zan ce hansu dawo to hansu dawo Allah na sauki da me zan ji da daga hannu ko da ko da ta da kai wannan ba ne wannan na kina baka kuma ka rinka dan girman ka na kin da girman girman wata ran kwadan mare ka to Allah zan mare shugabana lalle lalle da ritaya ta karbi da yaki da mun yi ritaya ne ah, da ritaya da mun yi ritaya kai ni fa ba a raina mun wai ni fa ba a nuna da hannu to wuyan kawai wallahi ka ah, sai ya ga mun yi nufa a ni sai ya ga mun yi nufa bare ni ka rike ka an rike ka Ya gani? I love you. Yeah. I love you. Ai ka ita tsafta tana cikin addini. Tana cikin imani. Shikenan. Sai da abin da yake tafa da ni. A cikin al'amuran nan na Ya tsafta kun wuce gona da iri. Akwai itira'i. Ku yi wa Allah, ku yi wa girman Allah ku tsaya inda aka tsaye da ku. Cin haramun ziya ne, cin gama ma masifa ne, har karamci bala'i ne. To Allah ya karba. To Allah ya ce. Allah ya karba. Ka gama? Na gama. To Allah ya karba. Do Allah fa ce do Allah. Ka ai duk wanda aka ce masa Allah an gama ai. Do Allah ba mu Allah. Kaji sai haramu masifa cin mene yo masifa ai Allah ai mata lukuni. yanzu da kaya abun kace Allah na tuba astaghfirullah to shi kenan ba ruwan Allah Allah ba mutum ne ba irin mu da za kai ta fama kai kai ta fama akan mutum kai a ah, da Allah ka bi mu ina ba zai yarda ba shi Allah ba daga nan ba a ka bar mu kawai mun mun ci na ci ma ta istighfar ai ba mu kaɗai ne ba su ci mu ta istighfar gani na haɗu da irin wannan yan istighfar da dama na ga irin an wawahe kudin jihar mu an ji ana ta dawa biyu ana Allah na tuba Allah na tuba to ko Allah ya karbi tuba ga he ka zo ka kewaya mutum da nan kauye da na birni he ka kewaya sai ka ce na ci kudin ka kaya yabe mu. gudana ka. Ba kai gwara kai kullum sai an zo kari. An kwazaran madara. Duk irin wannan kayan wani kima da za a bar mu a yi mana wulaƙanci. Saboda Allah salamu alaikum. Ban zuwa hukace. A wannan cin zarafi da wulakanci. In ba wulakanci ba ni mutunci na fi ƙarfin a ce an gaggauran mari a wajen sana'a ta. Wasu hukuma kai wa yanayin ba. Da hukumar ban da hukumar mafi? Wannan shashashen yaron jibo. Yanayin ba kai kaɗai ba ne. ba yanayin bai yin bane wannan sakaran ne iburo wai ya je binni ya samu aiki duba gari ko duba jeji duba zalunci ne duba zalunci wallahi guri ka san dai man da nake sayarwa kwanan nan hukuma ta bani jarin nan na dubu goma goma da aka ce za a tallafa a mana na zo na haɗa manja da ɗan itace nake sayarwa gobar gida a wai duba gari ne daga zuwa haka hauna da sababi ka ga zuwan farko akwai wani yaro mai ɗan katon baki haka daushe yake kowa eh. ina ga zo ba ya kamata a dinwo gaba ke eh. an kaga hancin sa kamar soke wani mai dan botan dan haji so so suka fara zuwa suka zo suka debi manja na aka ɗebe min itace kuma na zuwa na bi sai aka zo da wannan ibra gani kuka ka ka gidan mutuwa kaga bayan Allah wallahi ba zai yi yanzu din labarin irin rashin mutunci da cin zarafin da aka musu wannan ba Allah ta ike kaji shagon sai yanda kasan sun bashi jari haka aka ji aka masa cin shi ya gare shi shagon sa mai karfi ne mun da na fata kwata kwalba nawa ne kaga bawo an ba ne budi an kuma zo ne to mana Allah shi ne abun tsoro an mari su ni fa sun mare ni eh? ba tsoron mutuwa ne to sun mare ni fa ne na gaya ma wallahi da Allah ya Allah ya a da qur'an da Allah ya ganin Allah ya duro da su Allah ya duro da su ni ba tsoron wallahi wallahi ko da sun zo ba Allah a za su yanzu. cinnaka ku ne kamera ku ne ku ne ku ne idan ka. Kawo. Eh, eh. Yawwa. Ba mutum ban da ya hukuma. Shi ke Idan ka fi karfin jama'ar gari ba ka fi karfin hukuma. Haka yake wallahi. Ni kafin ma in tafi can in ce na je kofar ina da ɗan uwa ma'aikaci. To amma ya zauna. Amma yana zuwa. Au zuwa yake? Sannan kuma akwai manya da ya kamata su kan maza su yi ɗaukar mataki kan wannan an kasa karfin kowa ba an san ƙarfin jama'a ka sabu ƙarfin hukuma ba to mu za mu yi abin da za mu yi akan wannan al'amari insha Allah ba wani a kuri ka je dan jari abu kuma yanzu wallahi sai kan wa washi kayan a shago na ya fi na dubu biyu an ba ka su kuma sun ba alkur'an ga sunan ga wuri sake na anan in baka sa gadirin za ka gadi me gadirin za gaduwa gadirin za dan Allah dan annabi kurkuku za me gadi zan yi gadin kurkuku za ka Allah na ka zo ga wani Allah zalunci kuka ka ka zalunci ko dame dame kuka dame dame mun je mun da ke wani tsoho bashi da ikaki bashi muka je mai gari muka sa haka saka haka dan da ci ka dan iska yi wa Allah ku yi wa annabi ku kwantar da hankali ah. da da da da ga duk yara ne wallahi muka ce ma kai ka gode ba a ji a don sai duk da ya guji ko ka ji abin da kuke so wallahi ku yi ba barka da ya koya da ka amma kai a eh, saboda ku da kara ne kai ne ne kai ne ka ba to shi ke za ka yi mana karambani za ka yi Hey, hey, hey, hey, da hankali. Kun ba baya za ku zona a kun hau gurin sana'a ku kuna neman ku abu ne wannan ba su yi ba su yi ba ka su yi ba wannan kai ba ka da ya ya Kaç kaç kaç.

liƙa ni zan iya tafiya kenan ina tafiya eh mun kama su eh? ku shigo da mota ku banda mai sai dawo ga mu dawo kan nan ga kai ne ogan kai ne ogan kai ne ogan za ku nuna mun ogan yalla bai ya yarke wallahi yake damu kaga idan garo za ka yi ba da wurin rika ba mm. in faskare za ka yi da wurin rika ba kwarai in menene dai kuma kaga ni ban taba ganin dan wanke da guga yau ga ga da abin kaga ba ba za ka yi ba za ka yi kuma ɗazin da na ji ana sanarwa eh. ɗazin da na ji ana sanarwa a rediyo wai za a ɗau ma'aikata amma sai mutum ya kai takardun takardun takardu na na karatu eh na makaranta Kuma inda gida yake sakanni da kai kaga duk ba karatun da muka yi eh, to garan kwal da habari yasa ma ban amince da maganar a'a wannan ai ba magana ce ma ta abari to ai ita ce ma magana da zaka bi diddigi zamani ya canza aikin yanzu ba sai lalle wai kai kai wani bane ko kana da takardu ba ba sai kana da takardu ba inda aiki a yanzu eh akwai kana da hanya ce kai ai al'amuran ƙasar da ya lalace ya zarge gaba ɗaya an ajiye shi a gefe sai ka gama karatun wallahi kai ta zama ba aiki kai ta zama ya dai daura kugu yau gagaye eh, sai ka wuce ta mai diploma ne mai digiri ko kuma danta ne eh, kai da baka ilimin ba ya ka samu aiki Kaga kwana dangaya ma kenan. A kwana dangaya. Eh, kwana dangaya ma. Ayin Allah ya taimake ka, ka iya ka iya shige shi in Allah ya taimake ka kan iya shige shi wallahi wallahi ka ka ka ka ga ka gano ka to ai bai ba mu zauna ka ba da mu eh, mu tashi mu ka banda kawai ka dai kai ko ka zan yi ko wani aiki ne ko wani iri ne zan yi abin da ya fada ban ban goyi ba ba tunda ni ka san ban yi karatu ba amma tunda ka ce min abin kwana kwana ne kai ka rabu da kasar da yanzu ka ji yawwa aikin ma fa dan wani sai kuma wanda ake jin sai kuma wanda ya isa sai wanda ya isa bari kuma kai ma da isar ka tunda kana da jama'a aha eh to shike aiki ya sa to kai wai abin da zaka yi ka je kotu ka yi takardar haihuwa eh, ma takardar haihuwa kai baka san ma takardar haihuwa ba ba san ta katin katin dan kasa kenan tunda ni dan Najeriya ne eh, lalle kai babu da takardar haihuwa ai ka san ran da a na san na san wannan zan je kotu in na je kotu su za su yi min takardar ka ce yaya ai ba ka abin da za su je neman takardar haihuwa kuma a awon gaba da na kare kai kana na zo eh, sai na zo da ya kwana kwana ne ni na ki ga ma tunani na ku yi karatu a kai da buje da kanta tashi tashi tashi tashi ni ba na son wannan baccin naka da kake yi ba aiki sai wai wai wai ka zo ku kwanta kai ta bacci sai ka ce wani wanda bacci Saboda Allah kai dai baka da aikin yi sai dai bacci kullum ko da yaushe sai dai a zuwa same ka a kwance. Da rai. Ka a makaranta kaki. Da rai. kai yanzu wannan kwanciyar ita tafi maka alheri to zan yi kawai wannan bacci naka gaskiya ya ishe ni ba na son sa to tun da waye ba za ka je makaranta ba ni wannan kwanciyar da kake yi ban gane ba menene yake faruwa ne to ni tun da a makaranta ana gawa ba duka duka ga duk da gida yake a gida bare

maganar yaron nan a sama masa dan abin da zai yi wannan ya wata ya wata banzan da yake ni fa ya fara da sata ne a nema masa dan abin da zai yi to gama ni yanzu na gama ina zuwa tukuna wai zu shi akan maganar yaron nan ya hanke so yi ban gane ya kake a na zan goya shi mu yawon neman ake shi ko ko yake so masa wannan irin goyo to to daga ina zuwa ina zuwa zan masa aure ba dai aure yake son masa ba son masa aure an taba wa mutum aure ba shi da suna ayi kawai kuma kai mai aure ka hada shi to me zai yi shi ba aiki yake ba an ce ka nema masa aiki ka ce wani magana aure wanda irin oh. aure ne gida to to to ina zuwa na zuwa yanzu aiki yake so nema masa aiki nake so a nema aiki yake so nema masa aiki nake so a nema masa idan ya shigo gidan nan kin ga bullakan nan shi sai fara kare miki ki dauka ɗaya ba daya a hada su a can gurin ai ni wannan yaro na gaskiya baya aikin wahala Wanda oh. irin tattara bulo. To, aikin ofis kike so in? A ni na fi son aikin ofis ne gida to ai yanzu ka ka magana ne to amma tattara bulo sai na ce wani wannan ai wannan aikin wahala ne. Daga ake yin aikin ofis din kenan ko? Ba da makaranta ba. Daga ake. Gida ai duk laifin ka ne ko ma ne ne. Tace laifin nawa ne na dauka. Duk laifin ka ne. Na saka da zai. wallahi da zan da ka sa shi a makaranta ai ka gani yanzu da baka wannan to ni kawai ka nemo to to shike na to zan nemo zan nemo zan nemo ya wace ya wacen banza zan nemo zan nemo nemo mai zan nemo gida kawai shi Me zan zuba mai? Allah ki hararo mai zabi da ka aiki a gidan mu babu mai abinci ciye ya lai. Kashi kullum sai dai a baka kullum sai dai a baka ba ka da aikin komai sai dai a baka. Na wanda irin yaro ne ne wani. Yiwa Allah ba san kowane iri ba ne. Ni ba na san irin wannan abin da kake yi ka yi sana'a. Sai ka ci abin da ranka. Kuma gaya min makiyata. Amma koyaushe sai dai a baka. Kullum ka ɗauko kwano ka ce a zuba maka a zuba ma har da wayan jimai. abokai da ana ta tsaya wani ya ka da wani ya ka da wani ka yi sana'a ka samu abin da kake so sai ka to ba ku ka ibe ni ba ba ku ka ni ba ba ku da ranku wara wani wala cikin kuka kana eh. baki eh. ka je ka nemi yauwa Allah ya taimake ka wato abin da ka tafi da ni yalla bai yaran nan na waje na nake so do Allah do annabi yalla bai a taimaka a sa masa da ake da zai dinga yi ya wace wata nan yalla bai ya ishe ni wallahi su ya ishe ni yalla bai do Allah do annabi yalla bai a taimaka min yanzu banda ka. kun ka shiga maraya. Banda abun ka. a ce duk ga yara nan a cikin karkar mu ga nan kana kallo suna aikin karfi suna aikin suna sana'a su ga nan wasu isarin ice suke wasu yin bulo suke su shiga su je kwari su yi bulo su zo su siyar hmm? wasu gashi nan mai suke siyarwa duk wannan sana'a ce ba zai yi ba sai sai sai to yalla ba yaron ne ba san ake karbi wallahi sai na me to aiki me fi so shi aiki ne haka dan saro saro haka to yayi karatu ne a a karatu a to a inda yayi yi karatu da sauki sai ya shiga birni a ko za a samu masa aiki amma an bai karatu ba akwai matsala ka sani yanzu wato ba wani aikin ofis da za a sama sai a ba zai yiwu ba aiki sai dai kawai su gaba da addu'a kuma ba san abin da zai bullo mana ba nan gaba to Allah ya samu dace Allah ya samu dace saboda amma a ce yaro ba zai aikin karfi ba wannan ma ba wazance kai kaso kenan ah, ya ne so ya to in ba kai kaso ba mu da muke samarin haka kai in ba noma ba ka san dai ba abin da ya wuce noma to in ba noma wani irin aikin har tarakta ka ja ko baka ja ba abin da ban ja ba to kuma shi ba zai yi ba ba abin da ban yi ba to yaron ne ya sangarce wallahi kai ka sangarta shi shi bayan noma ba aikin wahalar da da bari ba da kuma yaran ba to ka gani dai yayi karatu ne a karatu ba ka ga babban matsala kenan wanda ya karatu ma wahala yake sha ne wanda bai amma da ya karatu to yake wani ofis din ba za a samu a ba zai yiwu ba sai dai mun dan ciki ta mu gani abin da Allah ya Allah ya sa an samu tunda dai matashi ne kaga matasa suna saurin samu an samu dai za mu ci gaba da duba to Allah ya samu dace Allah ya samu dace baba dama abin da ya sa na ku ba wai wani abu bane ba magana ce ta ko? Eh, eh. eh. Haka ne, abin da za ka dama magana aikin da kuke ta taya ish ish aikin da kuke ta cewa bane illa na samu takarda kuma maganan aiki da ake cewa Allah da kwanan nan zan zama ma'aikaci eh, ni ma zan dinga aikin Allah ya yarda ina na ce bari zo ga muku kara min da addu'a domin na samu takarda takarda takarda ko ko to takarda kai makaranta ne eh kai makaranta ne a to ana ka makaranta ba da haka ba da haka wai ka. Allah aboki na ne ne ne ne iwani to takardunsa da yi makaranta eh takardunsa da yi makaranta to daman ana haka in ba kai ba kuma kana da hanyar da za a nema maka sai kai tuwa-tuwa kai buga-buga kai murɗa-murɗa sai kai a ɗauke ka kawai ka ka zama mai aiki ni ba taba da ganin da ake wannan ba a garin gaba ba gaba ake a'a Dama ai ana yi mai gida. Mai makaranta ba ba? Ana yi mana. Ana yi? Gaya mana mma. Mai gida ba na son haka. To to shikenan. Ana yi. Tunda izo baka da zancen nan sai ka taya shi murna. To ina masa murna. Amma ba ka ce wani zancen wani ba a haka ba. Na samu aikin da. Ai ana yi. Din Allah ya tsare samu aikin da ko. Kaza zai ciwo ba ban kai Allah baba baba zai ci kaza ba ci daɗi ne kuma ko canja maka rigar ka babban riga dan bata uba zo ba ke zuwa masallaci Allah ya ga kawai kana wuce mutane sai ya tafi a kasa baban mu baban mu baban mu baban mu baban mu baban mu bari ne bari ne mu tafi wajen aikin ko a za a samu wannan yaro Allah ya yi amma a to ai shirya to tunda Allah ya yi maka aka samu wannan jibril da yake wasa da ni ba ni abokin to wasa da kai ba da <laughs> to eh wallahi an da dora na aga yawwa yawwa ya gari ya al'amura jama'a Allah mana jagora ni wakili ne daga hukumar lafiya a can birni to lokaci yayi da zamu fara ɗiban ma'aikata na masu duba gari wanda suke duba lafiyar gidajen jama'a da kuma kiwon lafiya na al'umma da ake to shine ni aka wakilta a matsayin shiya ta wannan gari to shi yasa da aka turo ni aka ce to dole ne dama gidan gidan da ya kamata mu fara sauka gidan uban jama'a eh gurin mai unguwa to saboda haka muna buƙatar ma'aikata kaman guda ashirin ko ma arba'in sama da haka ma amma waɗanda suka yi karatu waɗanda ma ba su samu sun ɗan yi karatun ba dai ko kaka dai za mu ɗebe su mu sasa a wani fanni na daban eh ka ji abin da yake tafi da ni eh ana bukata ma matan ma aka bukata saboda matan akwai abin da za su inda namiji bai shiga matan za su shiga eh eh in Allah da farko dai ne maka barka da zuwa to godiya nake kuma nabi na ji dadin wannan zuwan naka don zai amfana mana sosai alhamdulillah kuma in Allah da kamar an samu ne za a ci ka to alhamdulillah ai za a dan kwambi alhamdulillah ranka za a kwambi ai ana eh nan din dai ina so in samu kamar kwana hudu zuwa biyar saboda mu yi sabe mu dudduba abubuwan da suka kamata to to to to ran kai dadi. ba komai sai dai mu dan ne kuma za a ga kaman yanayin wani dan ah, abu kuma arna ko eh. eh ba komai zo mana Allah. Wato wani abun alheri ne ya zo. To, maka ka biya ma? A'a, ke daɗi na da ke kenan kwaɗayi wallahi. Daga zance sai a ce maka, dan ke kin je ni ban je ba? To. Ai kira ne na Allah. Wato wasu jami'an duba gari ne suka zo suka same ni ina zaune a fada ta. Za su ɗauki ma'aikata kuma matasa suke so. A ciki suka ce akwai mace, sai na ce nake ni to ya za a yi. Ga 'yan auta? Ai dai da wannan jaye-jayen fitina take yi kullum ana magana a kanta. ka shawara gwara ka kai ta da dai ta da dan karatun ta yi yawwa ta dan yi ilibin ta je ta ta gwagwarmaya da su ai u Allah ji gan wata wata ta yi kokari wajen karatun yarinyar nan ina ga yafi ke kina ina ke auta na me kike ne a ciki dankali nake ci to dankali ai dan yi ko hmm? ai sai ki rika cin danyen dankali sai ka ce dabba saboda Allah ni ba shi nake ne kamar dabba kina cin ɗanyen dankali ko magani ne ya fi daɗi maganin ciwon cici ne ja'ira kina ji hmm? akwai irin masu aikin duba gari duban tsafta eh malaman tsafta yawwa wanda muke kallo mun je makaranta yawwa eh. eh. ilimi to za a dauke ki aiki zaki eh, su da suke son za su dauki ma'aikata kuma aki ganin ke ma za ki tunda kin yi karatu ko za ki iya kuwa ya za ta iya mana a je mu da ce a kai ta kaga ta fara to miko a kin yanzu mu gidan mu yanzu yawa ina ruwa a wanke gidan nan me za a wanke a wanke wannan gidan a'a cewa akai fa za a dauke ki ba za a dauke ki na Ai ta fara gwara a rinka. To wai nan tinunan kwararriya ce kenan. <laughs> Baba ba za a ja wuya da ni ba. Wallahi yanzu zai wanke gidan nan tas ba abin da ya mun zafi. Takardun nan naki din nan. Eh. Ai naki ka sa su ma. suna eh. akwatin ka akwati na to ki buda ki buda mata akwati ta dauko su sai a je alaka ne fa to ina za a kai saboda za za mu kin san za su tantance to za a je ba fada za a tantance wanda an dauke ki shikenan baki ci a'a a'a mai gida ba zai wallahi na ci top ai da bala'i ma na ci top din wajibi ne wannan wallahi yana ci kwantar da hankali to yarinya an ka nuna ta kace wannan ya kace wa isa ya canja magana to wai tana ta fara aiki kenan maza ki dauko mu je fadar wallahi ta dauko ko eh, eh. Allah mu dan eh fita zan haifa da zan koma sunana ne mun Musa Abdullahi wacce ku sani da sabuwar safara a cikin shirin kwana 90 ku ci gaba da kallon tashar ku ci gaba da kallon tashar DZ Hausa TV domin ba ku nishaɗi da ƙayatarwa nagode washin safara'u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 ina jin dadin duniya amma haka zan bar duniya ni dai ina son